jawabi ya riga ya gabata cewa wuta da aljanna wannan babu wanda ya isa ya ce ga ɗan wuta ga ɗan aljanna sai Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya isa ya ce ga ɗan wuta ga ɗan aljanna sai Allah ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda abokan gabarmu ba masu adalci ba ne azzalumai ne 'yan bida'a azzalumai ne marasa adalci abinda suke cewa shine kun kai iyayen manzan Allah zuwa ga wuta abinda suke ce mana kenan kun sa su a wuta kun kai su wuta maimakon su yi adalci su ce mun yi imani laifinmu mun yi imani da abin da manzan Allah ya faɗa game da iyayensa sai su ce wai mu ne muka kai su wuta ina fata muna fahimta saboda marasa adalci ne azzalumai ne duk dan bid'a azzalimi ne azzalimi ne mara adalci ina fata muna fahimta duk wanda ka taba a cikin wannan qadiyar cewa yake wai sun kai su wuta ƙarya ne mun ce ba mai wuta da aljanna sai Allah ba wanda kuma ya isa ya ba da labarin wani yana wuta ko yana aljanna sai Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallama don haka wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al hamid babu laifin da muka yi waɗannan mutane face mun yi imani kawai da abin da manzo Allah ya faɗa kun ji laifinmu wannan shine laifinmu dan me yasa ba za mu ba da haɗin kai wajen rusa waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙaryata su ba sun ɗauka mu ba mu da son zuciya wanda ya ci karo da Qur'ani yanda ya ci karo da hadisan ya ci karo da Qur'ani ai duk wani ɗan adam yana da hawa yana da son zuciya duk wani ɗan adam da ka sani akwai abin da zuciyarsa take so sannan wannan maganar da ake yi mu ma ta ci karo da son zuciyar mu ai a ce iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka haife shi a ce waɗannan sun taɓe 'yan wuta ne ba sa cikin waɗanda za su rabauta ba 'yan aljanna ba wannan mu ma ya ci karo da son zuciyar mu ai ba haka muke so ba a cikin zukatanmu to amma mu bambancinmu da su shine duk lokacin da aka ci karo tsakanin nassi na Allah ko nassi na hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka samu cin karo tsakanin son zuciyarmu a'a a je a tada injin na ci tada injin ai da mai ko duk lokacin da aka samu cin karo tsakanin son zuciyarmu da kuma wani nassi na hadisi to hadisin muke ɗauka maganar Allah da manzansa ita muke ɗauka mu ajiye son zuciyar wannan fa shine bambancin amma zancen cewa mu ma wannan abu ya ci karo da son zuciyar mu ai ba sai mun faɗa ba ai ba sai mun faɗa ba mu ma ya ci karo da son zuciyar mu mu ma ya ci karo da son zuciyar mu ba haka muke so ba bambancin mu da ku shine ba ma taɓa gabatar da son zuciyarmu akan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu yanda za a yi saboda wani hadisi ya ci karo da son zuciyarmu sai mu ɗauki son zuciyarmu mu sa a gaba mu ajiye maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ba za mu yi wannan ba kada Allah ya nuna mana ranar da za mu yi wannan a tarihin rayuwarmu da haka mu a shirye muke da karɓar duk wani hadisi wanda zai zo saɓanin abin da muke so a cikin zukatanmu abin da muke so a cikin zukatanmu shine su kasance sun rabauta iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muke so da mu aka tambaya aka ce jama'a me zaɓin ku da Allah mu ya tambaya da manzan Allah mu ya tambaya menene zaɓin ku da Allah ya tambaye mu da sai mu ce Allah mu zaɓin mu shine a sa sa aljanna ƴan aljanna muke so su zama to amma ba san zuciyar mu Allah ya tambaya ba kuma Allah bai nemi zaɓin mu ba ina fata muna fahimta sai Allah subhanahu ta'ala ya zartar da hukunci ya saukar zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya isar zuwa ga al'umma cewa ga abin da yake don haka duk abin da ya inganta ya ci karo da son zuciyarka ka ajiye son zuciyarka ka yi aiki da abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shaida ce ta imani wannan shaida ce ta imani da Allah shaida ce ta ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin darajar manzan Allah sanin darajar manzan Allah shine tasdiquhu ma akhbara a gazgata manzan Allah cikin duk abin da ya ba da labari ya yi maka daɗi bai maka daɗi ba ka ji abin kwatsam ka ji abin ya dace a tunaninka da hankalinka ko a hankalinka da tunaninka da kwakwalwarka kana ganin bai dace ba tasdiquhu hufi ma akhbara dolan ubanka ka gazgata abin da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama in dai kana so ka amsa sunan masu imani ka gazgata abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ka yi imani da shi ina fata muna fahimta ko ya ci karo da son zuciyarka ko ya ci karo da abin da zuciyarka take so in aka ce ma manzo Allah ya faɗi magana ka ajiye son zuciyarka ka ɗauki hadisin ƙiriƙiri wani mutum ya fito yana cewa wai shi fa wannan hadisin ko hadisi ne amma shi fa baya son ji maganan nan ta ci ba daɗi ta ci karo da son zuciyarsa to dama me Allah yake jarrabta mutane game da imani dama akan me ake wa mutane jarabawa ne abubuwa na imani dama akan me ake wa mutane jarabawa ba a saukar da abin da ya ci karo da son zuciyarka ba ai shine jarabawa dama ai anan Allah zai maka jarabawa babu me ba da wuta da aljanna sai Allah duk duniya ba mai raba wuta da aljanna mutane da aljanu annabawa da mala'iku ina fata muna fahimta salihai da waɗanda ba salihai ba waliyai da kowaye ba mai raba wuta da aljanna sai Allah wuta da aljanna na Allah ne shi kadai manzala sallallahu alaihi wasallama shi ma yana ba da labarin abin da Allah ya masa wahayi ne game da wuta da aljanna bai da ikon ya ƙara ko harafi ɗaya akan abin da Allah ya bashi labari ina fata muna fahimta da haka wannan zalunci da suke mana da ƙarya da zalunci da rashin adalci da suke cewa kun kai wana wuta kun kai su wuta ƙarya ne zalunci ne rashin rashin adalci ne rashin tsoron Allah ne amma da abin da ya kamata su ce laifinku don me yasa kuka yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa kun ji laifin mu kamata ya kama mu da wannan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al hamid laifinmu don me yasa muka yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa Don me yasa bamu mu da goyon baya wajen karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da watsi da su kan maganar banza maganar wofi a kawo shubuhohi rusassu ruguzazzu auha min baitul ankabut a kawo maganganu waɗanda ba su da makama a shari'a a ɗauki son zuciya a zaɓi son zuciya a yada hadisan manzan Allah a yi watsi da su ba da mu ba gaɗa a makwantai ba da mu ba za a yi wannan ganganci ba da mu ba za a ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zaɓi son zuciya ba da mu za a yi wannan kasassaɓa da wannan abin nan ganganci ba ba da mu ba wannan kasada saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai bala'i ne ina ga manzon Allah ya magana a tare a ƙaryata saboda me saboda ta ci karo da son zuciyarmu mu a san zuciyarmu shine iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su rabauta wannan shine son zuciyarmu to sai manzo Allah ya faɗi maganar da ta ci karo da son zuciyarmu to anan ne ake wa mutane jarabawa sai Allah ya ga su wane ne za su yi imani su zaɓi abin da Allah da manzansa suka faɗa su ajiye son zuciyarsu su waye kuma za su zaɓi son zuciya su ajiye maganar Allah da manzansa ina ba da muna fahimta yan uwa musulmi kun ji yanda lamarin yake amma saboda marasa adalci ne azzalumai ne maimakon su ce laifinku ya ku ahlus sunna ya ku salafiyun ku kun yi imani da hadisin manzala kun ji laifin da kuka yi mana dan me yasa ba ku ba da haɗin kai da goyon baya mu ƙaryata hadisan nan da aka rawaito daga manzon Allah ba waɗannan ingantattun hadisai hadisin Anas ibn Malik an rasulillah daga manzon Allah da hadisin Abi Hurairah ta an rasulillah dan me ba za ku ba da goyon baya a ƙaryata hadisan nan ba tunda da mu da ku duka hadisan sun ci karo da son zuciyar mu a'a ba za mu taɓa yin wannan kasada ba Allah ta'ala ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim saba wa umarnin manzon Allah Allah ya ce akan wannan bala'i da musiba za ta iya afkawa kan mutum to ina ga labari manzo Allah ya bada labari Mazala ya bada labari saboda ya ci karo da son zuciyar mu mu ba ku goyon baya a ƙaryata hadisin mazala. ba za mu iya wannan ganganci ba ayyu sama'in tadhilluna wa ayyu ardin taqilluna idza kadhabna hadisa rasulillah wace sama ce za ta iya mana abin nan rufi wace ƙasa ce kuma za ta iya ɗaukan mu idan muka yi wannan ganganci muka taya ku ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun ci karo da son zuciyarmu haka ne sun ci karo da son zuciyarmu wallahi duk ba haka muke so ba son zuciyarmu shine iyayensa su rabauta iyayensa su zama 'yan aljanna amma shi ɗinsa ya ba mu labari ya ce a'a ba haka ba to amma saboda zalunci da ƙarya da ha'inci da rashin tsoron Allah mutanen nan su fito suna cewa wai kun kai su wuta sun san cewa aƙidar mu ce ba ma ganganci mu cewa ne yana wuta ko yana aljanna sai wanda Allah da manzansa suka ba da labari ba wanda zai kai wani wuta sai abinda da Allah da manzansa suka ce wuta da aljanna ta Allah ce sai wanda Allah ya ba da labari ya ce yana wuta ko yana aljanna wanda Allah yace ce yana aljanna yana aljanna wanda Allah yace ce yana wuta yana wuta shikenan ba son zuciya a nan babu son zuciya abdullahi bin jada'an abdullahi bin jada'an aisha radiyallahu anha take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace akwai wani mutum a zamanin jahiliya ana kiransa abdullahi bin jada'an tace kana yut'imu wakana wakana wakana ta ce mutumin kirki ne aisha radiyallahu anha take tambayar mazala ta ce an yi wani mutumin kirki a jahiliya yana ci da mutane yana kaza yana kaza yana kaza abubuwa na ciyarwa da kyautatawa ta tambayi mazala sallallahu alaihi wasallama ta ce eh, yana ina hal nafa'a hal nafa'ahu zalik wannan ayyuka da yana alkhairi sun amfane shi manzo Allah ya ce mata ma nafa'ahu zalika ba abin da ya amfane shi cikin ayyukansa yana wuta shi ma ya mutu kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata muna fahimta shi ma ba wani annabi da ya riske shi to kaga babu cin karo tsakanin wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula da irin waɗannan hadisan domin malaman da suka ce ma akwai ashabul fatra sai suka ce yanda za a haɗa bakin wannan ayar da waɗannan hadisan shi ne hadisan khas ne ayar kuma am ne la ba bainal am wal khas suka ce bacin karo tsakanin gamamman nassi da keɓantaccen nassi ayan nan ta game ta ce wa namu, kunna na hatta na ba'asa rasula ba ma yin azawa sai ga wanda muka aika masa manzo amma idan aka samu wani hadisi ya ɗebo daga cikin mutanen da manzanni ba su riske su ba ya ce mana suna aljanna ko suna wuta to wannan am wannan khas ne ya tsamo su daga wancan nassi ya ba su wannan hukunci da ya ambata dole a tabbatar da shi dole a yi imani da shi ina ba muna fahimta Shi ne yasa sa a cikin abwa'ul bayan muka bude muka karanto inda Musa Yusuf Musa Yusuf Asadu yake wa malamai ƙarya yake wa wato a Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti Musa Yusuf yake masa ƙarya yana cewa Musa Yusuf Musa Yusuf yana cewa waye wa Shankiti wai karkashin wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula wai ya kawo sabanin malamai game da iyayen manzon Allah ƙarya ne ƙarya ne babu inda malaman musulunci suka taɓa yin saɓani kan abin da manzan Allah ya furta wallahi ba taɓa yin saɓani ba tsakanin malaman musulunci ƙarya ne wallahi wani gigitacce ne wani ɗan bida'a malamin bokaye da matsafa ana kiransa a imamun suyuti wanda shi har a ilimin bokanci da ilimin tsafi suyuti ya wallafa littattafai har na koyon sihiri waɗannan bokayen da suke bokanci duk a littattafan suyuti ne suyuti har ya wallafa littafin koyon tsafi da da bokanci ina ba muna fahimta da haka suyuti ne bayan shekara dubu ko sama da shekara dubu da rawaito wannan hadisin da ijma'in malamai a kansa da tabbatar da shi suyuti ne ya zo ya fara karyatawa amma yau kaga mutum yana karya, yana jingina kansa zuwa ga sunna yana ƙarya wai ba sa jin daɗin wannan hadisin manzo Allah ya faɗi magana ko ta ci karo da son zuciyarka ai wajibi ne ka karɓe ta mu ba ba ma jin daɗi haka ne haka ne ƙwarai da gaske wannan hadisi ya ci karo da son zuciyarmu domin hadisin la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi wannan hadisi ne munkar hadisi ne munkari san zuciyar mutane zai iya cin karo da ƙur'ani zai iya cin karo da hadisi kashe wayar ba zai iya cin karo san zuciyarka zai iya cin karo da hadisi zai iya cin karo da da da, da ayar ƙur'ani hadisi yayi gabas san zuciyarka ya yamma to anan ne za a yi maka jarabawa ka bar san zuciyarka ka ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ne za a yi maka jarabawa ka bar son zuciyarka ka bi ayar alqur'ani ba saɓani tsakanin malamai kan waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne suyuti mai rubuta littattafan bokanci wanda bokaye da matsafa da 'yan bori suke koyar bokanci a wajen suyuti a littattafansa suyuti da ya zo ya fara karyata waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙoƙarin ya kawo shibuhohi kuma malamai suka ba shi amsa aka wuce wurin a zo a ce wai malamin sunna wai shine yake kama kame saboda ƙarya da rashin tsoron Allah da kuma jahilci ga wani bawan Allah nan dama ni wannan ban taɓa ɗaukarsa a matsayin malami ba ban taɓa kallonsa a matsayin malami ba wani malam wani mutum ne mara nutsuwa ni ba zan ce malami ba gaskiya wani mutum ne mara nutsuwa mai rawar kai gigitacce mara lissafi da hankali cikin bayanansa zaka lura wai a haka wai shine wai malami kuma wai malamin na sunna Allah sarki Allah ya ji kan kasar mu Najeriya Allah ya ji kan kasar mu Najeriya Allah ya kawo mata dauki Allah ya kawo mana sauki a cikin duniyar mu da addinin mu Allah ya kawo mana dauki a cikin duniyar mu da addinin mu Allah ya gyara mana duniyar mu da addinin mu muna cikin bala'i wannan mutanen da suke matsayin malamai wallahi ya fi litar mai ta zama dubu uku wallahi bala'in waɗannan mutane su zama su ne jagororin addini suna gurɓata wa mutane aƙida suna lalata addini wallahi gara litar mai ta zama kai dubu biyar to amma yanzu mutane duk bala'in litar mai ɗin shi suka fi ji ba su damu duk wani ɗan tasha duk wani marar lissafi ya sa rigar malinta yana gurɓata addini yana ɓatar da mutane ba su damu ba ba su damu ba bari ku ji shi wani wane ne kaduna ko ibrahim kaduna ko menene sunansa bari ku ji dai allah ya kyauta ina hatta na ba sa rasula ni akan wannan nake wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba sa rasula ni akan wannan nake Allah ya ce ba na yi wa wasu mutane azaba sai na tura masu manzo to bawan Allah bawan Allah ina kiranka zuwa ga littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-sheikh al-allama amin ibn Muhammad al-Shankiti alaihi rahmatullah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ka koma karkashin wannan ayar da kake karantowa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula Imam Shankiti ya kawo inda malamai suka yi sabani cewa akwai malaman da suka ce babu ahlul Fatra. babu ahlul fatra duk wanda ya mutu gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matukar ya mutu akan shirka da kafirci dan wuta ne kun ji magana ta farko wannan da Imam Shankiti ya kawo ya jingina su zuwa ga malaman da suka faɗi wannan magana sannan sai ya ce akwai malaman kuma da suka ce akwai ahlul fatra to jama'a ku saurara ku fahimce ni malaman da suka ce akwai ahlul fatra mutanen da suka yi za yawwa ashankiti yake cewa mutanen da suka yi zamani gabanin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai malaman da suka ce eh akwai ahlul fatara akwai ahlul fatara kuma waɗannan ahlul fatara ɗin Allah ba zai musu azaba ba sai bayan yayi musu jarabawa ranar gobe kiyama to waɗannan malaman me suka ce akan waɗannan hadisan da suke magana game da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasunsu Imam Shankiti ya ce sun tabbatar da waɗannan hadisai har malaman da suka tabbatar da ahlul fatara sun yi imani da waɗannan hadisai suka ce a yi mu'amalar am da khas tsakaninsu da wannan aya cewa ayar amma wa hadhihi ahadis khassa da haka la ta'aruba bainal am wal khas da haka abinda kake faɗa cewa kai kana kan wannan ayar to wane ne baya kan ayar waye baya kan ayar kana nufin ayar ta ci karo da hadisan ƙarya ne ba cin karo am ne da khas ba cin karo tsakaninsu idan aya gamammiya ta zo wani hadisi yana da damar ya tsakura cikin ma'anarta hadisi yana da damar ya yi togaciya game da aya ta Alkur'ani ta zo ta game amma hadisi ya togace ina fata muna fahimta ya kamata ku dinga yin karatu kafin ku fito cikin al'umma kuna waɗannan jawabai jama'a bari ku ji eh, wani manzo ne ya zo wajen iyayen annabi suka yi imani eh amsa babu amsa babu domin Allah Allah ta'ala ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun babu wani manzo da ya samu mutanen jahiliya kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu labari cewa ba wani manzo da ya zo musu wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir babu wani manzo da aka aika a cikin su litunzira qauman ma unzira aba'uhum Allah ya ce ba ba ba a yi wa iyayensu gargadi ba babu wani manzo da aka aiko ka gane wannan ita ce amsar tambayarka sannan idan ya zama na babu wani manzo da aka aiko to da haka waɗannan mutane ahalul fatira ne Allah ba zai musu azaba ba ranar gobe kiyama sai bayan Allah ya tsayar musu da hujja sai Allah ya musu jarabawa sannan hadisan da suka zaɓo wasu ko suka kama sunan wasu mutane daga cikin waɗannan mutane suka ce suna wuta ko suka ce suna aljanna to za a yi mu'amalar am da khas ne tsakaninsu da wannan ayar za a tabbatar da abin da hadisan suka tabbatar ba tare da an ƙudirce cewa akwai cin karo da wannan ayar ba sai a ce wannan dalilin ya shafi wane da wane ne wane yana aljanna to wannan shi ba za a yi masa jarabawar ranar gobe kiyama dan aljanna ne wannan hadisin ya cire shi daga maganar da ayar take yi Allah ya saka na fahimta ta Allah ya saka na fahimta ta na ga baka da nutsuwa a akar makallahu an ce malami ne ko aga ba ka da nutsuwa kwata-kwata ba ka da nutsuwa kwata-kwata ba a ganin nutsuwa tare da kai to Allah ya sa dai zaka fahimci abin da nake cewa Allah ya sa zaka fahimci abin da nake faɗa wa ya gaya maka malaman ma da suka tabbatar da ahlul fatra sun tabbatar da hadisan nan suka ce a tabbatar da hadisan kuma a tabbatar da ahlul fatra din la ta'aruda bainal am wal khas ga maganar shankiti nan Musa Yusuf Asadu ya zo yana ƙarya ga shankiti wai shankiti wai ya tattauna wai matsalar iyayen manzan Allah wai ya tattauna ta ƙarya ne wallahi shankiti bai san ma wani saɓani akan iyayen manzan Allah ba bari ya tattauna wani wani saɓanin ƙarya ne kana kuna karatu ba ku san ma me aka rubuta ba kana ƙarya na ƙaryata ka ƙarya kake wallahi Musa Yusuf wallahi ƙarya kake yi imamu shankiti wallahi bai ma yi maganar bai ma san an yi saɓani ba bare na kalto a musulunci dai bai san an yi saɓani ba wancan suyuti malamin bokaye da matsafa suyuti shi abin da malamai suke cewa akan suyuti shine littattafansa hatibu layil ne hatibu layil wanda yake yiwo ice ne da daddare hatibu layl ne mutumin da ya fita yana yin ice da daddare to zai iya kwaso itace da maciji da haka akwai littattafansa da malamin suke ganin suna da amfani za a iya karanta su za a amfana da su kama littattafansa na ulumul ala littattafansa na ulumul ala alfiyarsa ta ta ilmul hadith al-itqan na eh, abin ulumul qur'an al-ashbah wan nazair na nahau ko na balaga littattafansa na ulumul ala wannan ko zamakhshari ya rubuta littafi cikin ulumul ala al-mu'tazili babu laifi ulumul ala ne wanda ake koyan nahau da da abda sarfu da sauransu amma dai addini a wajen suyuti babu wani malami da ya ce a yi karatu wajen suyuti na addini mutumin da har bokanci da tsafi yana wallafa littafi a kai tsafi da bokanci su wutsi yana wallafa littafi a kai ya zama shine madogara a wajen ku haba jama'a bari ku ji wannan bawan Allah dai bari mu karasa shi tambaya ce tambaya da ya zo wa iyayen annabi suka yi imani mun amsa maka tambayan nan fa mun gaya maka cewa babu wani manzo da Allah ya aika musu tare da haka kuma Allah mai iko ne ya sa wanda ya ga dama a wuta ya sa wanda ya ga dama a aljanna za a iya togace aya faɗin Allah ta'ala wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula Allah zai iya togace wanda ya ga dama ya azabtar ya kuma yi rahama ya shigar aljanna ga wanda ya ga dama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna Allah yana yin abin da ya ga dama ba mai masa hisabi ba mai tambayarsa da haka waɗannan hadisan da ayar wa makunna na hatta na ba'asa rasula ba ma cin karo ko kaɗan da haka ka tsaya kana wannan falsafa cewa ai ba aika musu manzanni ba to ba aika musu manzanni ba kuma ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to me kuke cewa game da Abdullahi bin Juda'an wato shi ba ku zo kun kare shi ba da ke shi bai haifi annabi ba Dake shi ba kowa ba ne shi yasa har yanzu ba ku ƙaryata hadisan da suka ce yana wuta ba abdullahi ibn juda'an mutum ne mai karamci a jahiliya mai ciyarwa mai kaza mai kaza aka tambayi manzo Allah aka ce ayyukansa sun amfane shi manzo Allah ya ce yana wuta hatim at-ta'i hatim at-ta'i ɗansa na cikinsa ya zo ya tambayi manzo Allah adig ibn hatim adi ibn hatim ya sahabi ne na manzo Allah ya zo ya tambayi manzo Allah game da ubansa kuma ubansa hatimu ta'i babu wanda ya kai shi karamci a jahiliya har ana buga misali da shi idan ana zancen karamci da kyautatawa da kaza da kaza kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da ciyarwa da bayarwa da kaza da taimako idan ana zancen hatimu ta'i to an gama aka tambayi manzo Allah manzo Allah ya ce dan wuta ne me yasa ba ku taɓa ba da kariya ga hatimu ta'i ko abdullahi bin juda'an ba wato su wannan tunda manzala ya bada labari yan wuta ne kun yi imani kun ku gaya mana mana ba ku yadda ba su ma ku gaya mana cewa duk ba ku yadda ba duk wanda manzala ya ce yana wuta ko yana aljanna ƙarya ne ba ku yadda ba ƙarya ne ku ƙaryata duk hadisan da aka rawaito kan wannan ya za ku dinga warewa wato shi Abdullahi bin Juda'an bai da gata da za ku ba shi kariya ku karyata hadisin da ya ce yana wuta Hatimu Ta'i bai da gata da za ku zo ku karyata hadisin da ya ce yana wuta ko ba haka ba ai kamata sai ku zo ku karyata ku karyata ya zama ku ne da wuta da aljanna wanda kuka ji an ce yana wuta abin bai muku daɗi ba kawai ku karyata hadisin ku karyata hadisin idan eh, abin da bai muku daɗi ba ku karyata ku karyata wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dalalin mubin sannan iyayensa sun rasu ba su da yawan shekaru ko ba ka bane akwai dalilai da dama ba sai na kawo su ba ba lokacin maganar su bane amma ni abin da nake wani wannan magana ba ta dace ba malamai suna tattaunata ni fahimta ta ba. a kamata ya yi ba malamai kamata ka ce ba wanda ya fara faɗa za ka ce cewa za ka yi bai kamata manzan Allah ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallama kaga sai mu dawo wajen ka Ibrahim Kaduna sai ka gaya mana menene ya kamata mu yi imani da shi ka kuma gaya mana menene za mu tabbatar a matsayin addini menene za mu kore ai ba malamai za ka hana tattaunawa ba su malamai ai suna karantar da mutane addini ne yanda suka ganshi yanda manzon Allah ya karantar aka rawaito aka ciro aka nakalto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai ba su da aiki sai isarwa ma alaika illal balagh ba abin da Allah ya ɗora wa malamai sai su isar da abin da suka tarar cikin Qur'ani da hadisi to kai Ibrahim Kaduna kamata yayi ka ce manzon Allah abin da manzon Allah ya bai dace ba ba malamai ba ba mai laifin malamai ba ne ka fito karara da Allah kaga ka fito karara ka daina wani abin nan ka ce manzan Allah abin da ya bai dace ba ka yi magana saiti ka ce bai kamata manzan Allah ya ce iyayensa suna wuta ba idan manzan Allah bai faɗa ba wanda malami ne ya isa faɗa duk duniya wa yake iya raba wuta da aljanna idan ba abin da Allah ya yi hukunci manzan Allah ya ba da labari ba sallallahu alaihi wasallama waye isa ya ce ga ɗan wuta ga ɗan aljanna Allah ya ce ga ɗan wuta Allah ya raba wuta ya raba aljanna manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari kai kuma ka hana malamai rawaitowa ko ka hana malamai karantarwa ko kana tunanin akwai wani abu wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi marar amfani kama yadda kuke faɗa cewa ba ku ga amfanin waɗannan hadisai ba saboda jahilci kuna magana ta kafirci ba ku sani ba jahilci ne kadai zai kwace ku a nan wallahi jahilci kadai shi zai kwace ku idan ba jahili ba ne kai maza Allah ya faɗi magana ka ce ba ka ga amfaninta ba to dama kaddai in ɗan abin nan in taɓa ku dama ku ne za ku dinga duba mana menene abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzo Allah ya faɗa yana da amfani ko bai da amfani dama sai an kawo gare ku mu aqidar mu ai da abinda manzo Allah ya karantar mana gazgata wannan abin da ƙudirce shi da bautar Allah da shi ai addini ne a wajen mu addini kuma zai zama ba ku san amfanin shi wannan addini ba aqida manzo Allah ya bada labari ku ce ba ku ga amfanin labarin ba wato manzo Allah yana magana ma ta shirme kenan manzo Allah yana magana ma ta shirme kenan marar amfani me yasa ba ku san abin da kuke faɗa ne me amfanin wannan tsokacin naka da shiru kai ka ci gaba da harkokinka ba ya ba alkhairi ba wani akwai malaman da suka yi magana na ce laitahum sakatu na ce da sun yi shiru sun ci gaba da neman duniya da rigar malinta da suke yi da ya fi musu alkhairi me amfanin yin magana me amfanin baɗi barai da muguwar rawa bahaushe ya ce gwammakin tashi maganganun da suka yi marasa daɗi masu muni ƙazaman maganganu wanda ya fito da jahilcinsu ba su ma san ma waye ma manzan Allah ba a ce manzan Allah ya faɗi magana ka dinga tambayar mu me amfaninta ka duba ka ga dabbanci da hauka ka duba ka ga jahilci da rashin lissafi a ce ma manzan Allah ya faɗi magana ka ce mana me ta maganar manzan Allah ne mai amfanin ta kai ka san ma mai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zama hadisul majalis wannan roƙo zan yi roƙo zan yi za ku gana ta yin magana a kan abin da ya shafi iyayen manzan Allah wallahi ba ni jin daɗin wannan magana Yau to kaga ya zo ya faɗi gaskiya wannan shine hakikanin gaskiya cewa hadisan nan sun ci karo da son zuciyarmu Ibrahim Kaduna ba kai kaɗai ba mu ma dukkanin mu hadisan nan sun ci karo da son zuciyarmu wallahi duk ba ma jin daɗi to amma bambancin mu da kai ba ma bin son zuciyarmu mu yi watsi da hadisin manzon Allah muna roƙon Allah ranar da za ta hudo mu aikata wannan aiki mu zaɓi son zuciyarmu mu ajiye hadisi muna roƙon kada Allah ya nuna mana wannan rana muna roƙon kada Allah ya nuna mana wannan rana ka ji bambancin mu da kai amma cewa ba mu ji daɗin hadisan ba ba mu ji daɗi ba Allah ba mu ji daɗi ba ba haka ne son zuciyar ba ba haka muke so ba to amma tunda hakan ya ci karo da son zuciyarmu sai mu yi watsi da hadisan ba hujja ba dalili sama da shekara dubu a yi ijima'i sama da shekara dubu a yi jima'i ku zo kuna warware ijima'i na al'ummar manzala kuna biye wa 'yan bida'a kuna biye wa jahilai kuna biye wa son zuciya ana ƙaryata hadisi ana lalata addini wannan ƙofar da kuke buɗe wa mutane kun san haɗarinta akan addinin Allah kun san haɗarin wannan ƙofar da kuke buɗowa kun san wanne irin ɓarna wace irin kofa ta barna kuka buɗe a cikin addini wato hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama yanzu zamu dinga duba wanda ya dace da sarran mu sai mu ɗauka, wanda kuma muka ga bai dace da sarran mu ba ko kuma abin ya ci karo da hankalinmu ko tunaninmu sai a watsar sai a ajiye sai a ƙaryata sai a yi dabaru wannan ƙofa ta ɓarna kuke so ku buɗe mana cikin addini wallahi ƙarya kuke wallahi kun yi tsararo ƙarya kuke wallahi ƙarya kuke ƙarya kuke wallahi kun yi kaɗan Allah ya fi ƙarfinku wallahi ƙarya kuke yi babu yanda za a yi ku buɗe wannan ƙofar wasa da addini a dinga bin son zuciya ana ajiye nassi nassi ya zama bai da kwarjini hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama ya zama bai da kwarjini in ya ci karo da san zuciyar mu zamu ce ba mu ga amfanin sa ba ku duba ku ga iskanci da rashin hankali duba ku ga dabbanci da rashin tunani haba da Allah haba maganar da ake akan iyayen manzo Allah Allah ya sani ba da jin daɗi wayanda suke ba na son faɗa haka dan ni ban natsu ba masu cewa to shi matsalar wannan ya faɗi gaskiya ya ce kawai shi bai natsu ba ne hadisan ne bai natsu da su ba bai yi imani ba kun gani ya faɗi cewa hadisan sun ci karo da son zuciyarsa gaskiya ba ji daɗi ba baya so haka ne duk ba mu ji daɗi ba sannan ya faɗi cewa bai natsu ba bai yi imani da hadisan ba bai gasgata ba to wannan kofa ta ɓarna hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama su zama gwargwadon son zuciya hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama su zama gwargwadon ka nutsu ko baka nutsu ba a jama'a ingantaccen hadisi ka duba ka sai kaga ka nutsu ko baka nutsu ba wannan kofar kuke so ku bude wa jahilai a cikin addinin Allah ƙarya kuke wallahi Allah ya fi ƙarfinku ƙarya kuke mabarnata ƙarya kuke mabarnata Allah ya fi ƙarfinku Allah ya rusa ku Allah ya rusa ku Allah ya tabbatar da addininsa barnar da kuke yi cikin addini Allah ta'ala ya kawo ta. idan kuna da rabon shiriya kuma Allah ya nuna muku gaskiya ya ba ku ikon binta akwai wani abokinka na zariya kaga shi ma ya fito ya gyara maganarsa ya ce a'a ya gyara duk da ɗan dungu dungu ya yi cikin zancen nasa amma mu karɓa mu ɗauki maganar tasa akan cewa ya janye maganan ne tunda ya ce yana kan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da mahaifansa to shikenan mu karɓi cewa yana nufin abin da ya inganta daga manzan Allah na hadisi mu yadda mu karɓe shi a haka iyayen annabi suna eh, wato sun mutu ba musulmi ba ko suna wuta idan ka zo ka ba da labarin iyayen annabi suna wuta me na ƙaru da shi da mai kakare ne? ni kai din da mai ka karu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ibrahim Kaduna manzala sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari kake tambayar me amfanin labarin me zai kara mana imani gasgata manzan Allah a cikin labarin da ya ci karo da son zuciyarmu mu bar son zuciyarmu mu rungumi abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ka tambaye mu menene amfani ka tambaye mu menene amfanin gazgata manzon Allah me amfanin imani da hadisansa wallahi kun fi kama da 'yan kalakato kun fi kama da 'yan tatsi ne wallahi a cikin wannan qadiyya kun fi kama da yan tatsine sama da ahlus sunna kun fi kama da yan tatsine haka kawai kowanne kazami kowanne shashasha jahili sai ya zauna yana magana ba ilimi ba hujja ba dalili abin gwanin ban takaici da uh, abin nan ban haushi kowa ya sa baki yana magana yana jagwalgwalawa kawai a jawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a faɗa a wuce ku tsaya ana jagwalgwala zance akwai hauka da rashin lissafi akwai abin da bamu san amfanin sa ba irin abin da kuke yi mu hadisan manzo Allah mun san amfanin tabbatar da su da imani da su hadisan manzan Allah mun san amfanin gazgata manzan Allah mun san amfanin imani da abin da manzan Allah ya bada labari ka gane Malam Ibrahim eh, Kaduna idan kai baka san amfanin gasgata abin da manzon Allah ya faɗa ba baka san amfanin imani da abin da manzon Allah ya tabbatar ba mu mun sani mu yanzu abin da muke tambayar ka me amfanin surutan da kake yi bayan manzon Allah ya yi magana sallallahu alaihi wasallama ba ka da nassi kuma ko guda ɗaya daga al'ummar manzan Allah baki ɗayanta daga farkonta har ƙarshenta ba ka da nassi ko guda ɗaya na wani malami da yake ƙaryata wannan ba ka da nassi ko guda ɗaya an gaya maka cewa wancan mutumin haƙubu layin siyuti mai littafin tsafi da bokanci shi ne ya zo ya rikice a cikin wannan shi ne kawai ya yi hauka shi ne kawai ya yi ƙoƙarin ƙaryata hadisai shi ma bai sha ba bai sha ba a hannun malamai amma wai yau wai saboda ana so a maida addini son zuciya ana so a daɗaɗa wa 'yan bid'a matsiyata a daɗaɗa wa masu so a buɗe ƙofar karya da kuma ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don su samu damar cin kasuwarsu ta bid'a su sheƙe ayarsu su yi shegantaka yanda suka ga dama ku zo kuna taimaka musu ku zo kuna taimaka wa 'yan bid'a wai a gaya masa wai mai amfanin karanta hadisan manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ka tauna magana kafin ka faɗa ka san haɗarin abin da kake faɗa a'a wani alheri ka samu wani alheri ka bani sannan wani alheri ka samu wani alheri ka bani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mun samu alkhairi gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya ci karo da san zuciyarmu da zabar abin da manzon Allah ya faɗa ko ba mu ji daɗin sa ba da rungumarsa wannan gaskiya ba ƙaramin alkhairi ba ne saboda wannan wani ma'auni ne na imani wani ma'auni ne na imani wanda ba kowa yake kaiwa zuwa gare shi ba da haka kai da ka ƙaryata shi ne ba ka san amfanin abin ba kuma babu wani alkhairi da za ka samu sai sharri ma ina ba da muna fahimta kai ba wani alkhairi da za ka samu sai sharri saboda ka ƙaryata ka bi son zuciyarka ka zaɓi son zuciyarka ka ƙaryata abin da manzo Allah ya faɗa magana don Allah malamai su tambayi kansu Maganar iyayen manzo Allah da halin da suke ciki bayan mutuwa shi ne abin da ya dame mu a yanzu tsakani ga Allah me fa'idarsa me fa'idarsa kun me zai ce cewa zai yanzu litar fetur ta zama kaza da haka me amfanin a zo ana faɗin wani hadisi wanda ya ci karo da son zuciyarmu ba ma jin daɗinsa a zo a yi magana kan litar fetur wannan shi ya fi amfani sama da gazgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya ba da labari matuƙar abin bai mana daɗi ba matuƙar abin ya ci karo da son zuciyarmu to mu zo mu tattauna kan abin da ya shafi rayuwarmu ta duniya shine mafi alkhairi gare mu mu watsar da maganar wato imani da abin da manzo Allah ya faɗa saboda wannan abu da manzo Allah yake magana ya ci karo da son zuciyarmu to kun ji bayanan shi wannan bawan Allah wai waɗannan mutanen ku suna tunani kafin su yi magana waɗannan mutanen wai in aka yi hira a teburin mai shayi kawai sai ka ɗauko ta kuma ta zama karatu za ka iya faɗa a matsayin malami na addini idan aka yi wata magana a abin nan rumfar mai balangu ko teburin mai shayi idan magana ta burge ka za ka iya ɗauko ta kawai daga nan ka sai ka zarce da ita teburin karantarwa da kujerar malinta wannan maganar da za a same ta a teburin mai shayi wacce za a ba za a kafirta wanda ya faɗe ta ba saboda an san jahili ne kuma yana teburin mai shayi ne wurin tattaunawa da yin magana akan komai yanzu ita ce ibrahim kaduna ka ɗauko kake faɗinta a matsayin malami na addini a matsayinka na malami na addini mai karantar da addini kai kake tambayar mutane meye amfanin gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kake tambayar mutane meye amfanin gazgata hadisin manzon Allah meye amfanin gazgata manzon Allah Wannan amfani aka samu aka gazgata manzon Allah yanzu na ce maka dabba kana ganin na yi laifi yanzu akwai dabba daƙiƙi jahili wanda ya kai wannan saboda girman Allah ana maka maganar imani da abin da ba wanda ya isa ya sani sai wahayi wane yana wuta wane yana aljanna gazgata wannan da aiki da shi wannan imani ne imani ne shi yasa malaman usulul fiqh barin ɗan tattauna da kai tattaunawa ta ilimi malaman usulul fikihi. kasan suna cewa al'ahkamu taklifiyya al-khamsa suna cewa akwai al-ahkamu taklifiyya suna cewa al-wajib wal muharram wal mandub wal makruh wal mubah kaga waɗannan guda biyar ɗin duka malamai suna kiransu al-ahkamu taklifiyya me at-taklif wato wasu abubuwa da aka ɗora wa mutane nauyi aka sa su su yi ina ba da muna fahimta wajibi ko aka wajabta ko aka haramta ko aka mustahabbantar ko aka karhanta ko aka halatta to sai malami suke cewa eh mun san mun ga taklif fil wajib nara at taklif fil wujub wa nara at taklif fit tahrim wa arafna at taklif fil mandub wa arafna at taklif fil makruh lakin ma huwa taklif bil mubah sai malamai suka ce i'tiqadu annahu mubah i'tiqad annahu mubah cewa wannan abu halal ne wannan kudircewar ita ce taklifin shine abin Allah ya ɗora maka ina ba fahimta kawai ka yi imani cewa abu kaza halal ne wannan imanin kaɗai taklifi ne to ina zancen labari khabarullah labarin da Allah ya bayar manzan Allah ya bayar shi ne kake tambayar mu menene amfaninsa labarin Allah labarin da manzan Allah ya bayar shi kake tambayar mu me amfanin wannan labari me amfanin labarin da manzan Allah ya bayar kana faɗin abin da zai wa jahilai daɗi kana faɗin abin da ya dace da son zuciyarka kana watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba shine sababin bala'in da muke ciki ba yanzu ba zai bayanin wai halin da ake ciki shine shine me shine me wai tsadar man fetur litar fetur ta zama dubu ɗaya da kaza da kaza da kaza da wahalar rayuwa to uban me ya jefa mutane cikin wahalar rayuwa idan ba samun irin wannan ba Allah ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim Allah ya ce dama masu ƙaryata manzan Allah Allah nan nan Allah cewa yayi masu saba wa umarnin manzan Allah kuma ƙaryata manzan Allah ya fi saba wa umarnin manzan Allah tsanani iyakacin saba wa umarnin manzan Allah Allah ya ce ku kuka da kanku an tusibahum fitna wata azaba za ta iya afka musu au azabun alim au yusibahum azabun alim ko wata azaba mai raɗaɗi za ta iya samun su to ina ga kuma wanda yake ƙaryata abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ina ga wannan ina ga wannan jama'a ai wannan shine sababin bala'in da muke ciki kai dinnan da kake cewa mutane a ƙaryata hadisi a tafi ai magana kan litar fetur ai asali wannan shine bala'in da mutane suke ciki ba kowane karatu ake kawo shi cikin mutane ba ko ba ba yara da mata masu hankali marasa hankali masu ilimi da marasa ilimi a zo ana tattauna wannan matsala ni a fahimta ta ni a fahimta ta ko da ka kuna sola karanto wani hadisi wanda akwai maganganun malamai a kai daban-daban a ƙarya ne wallahi wallahi ba wani maganganun malamai akan hadisin nan ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne malaman musulunci ba su yi wata magana ba saɓanin abin da manzon Allah ya faɗa ƙarya ne malam Ibrahim Kaduna ƙarya ne wallahi waɗannan hadisai na manzon Allah ba maganganun malamai daban-daban ƙarya ne wallahi Lazila, la ilaha gairuhu wallahi ƙarya ne ba inda malamai suka yi saɓani ƙarya ne ƙarya ne ibrahim ƙarya kake wallahi babu to bai kamata ka zo duniya kana faɗin irin wannan hadisin ba Allah ya ji kan Dr. Ahmad buk Allah ya gafarta masa amin Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa jama'a za mu ba da damar kiraye-kiraye da ɗaga wayoyinku saboda babu yanda za a yi ƙarya ne na rantse da girman Allah ƙarya ne ɗan bid'a ya samu ƙwarin gwiwar ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma mu kasa samun ƙwarin gwiwar gazgata manzan Allah ƙarya ne ƙarya ne na rantse da girman Allah ƙarya ne ɗan bida'a wanda yake ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun yi cikaro da son zuciyarsa mu kuma mu kasa samun ƙwarin gwiwar gazgata manzan Allah da imani da hadisan manzan Allah ƙarya ne ko kaɗan idan ɗan bida'a mai ƙaryata hadisin manzan Allah ya yi karatu goma mu kamata yi mai karatu ɗari a ce mai ƙaryata manzala sallallahu alaihi wasallama ya samu damar ya samu ƙwarin gwiwar da zai zauna ya yi karatu sau goma mu da muka yi imani da abin da manzo Allah ya faɗa mu kasa samun ƙwarin gwiwar da za mu yi sau dubu ko sau ɗari ai bai kamata ba bai kamata 'yan bida'a masu ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su fi mu ƙwarin gwiwa bai kamata su fi mu himma ba bai kamata su fi mu himma ba jama'a za a iya kiran wannan waya lambar waya da muka sa kai tsaye Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da dawa wa muke magana? Kana magana da Ja'afar daga nan Kamaru. a ah, malam Ja'far daga Kamaru muna maraba da kai malam Ja'far bismillah Allah barka da kokari alhamdulillah to Allah ya taimaka Allah ya dafa Allah ya rabu subhanahu wata'ala ya riko da hannunka da irin wannan kokari da kake yi babu dare ba rana da fito da gaskiya duk dacinta duk irin bakin jini da za iya fuskanta da fito da tsaga gaskiya a duk inda take alhamdulillah ah, amin Allah ya amsa babban fa'idodi akara makallahu ni tsokacin da zan yi tsokaci guda ɗaya ne babban wani abu ne da yake bani mamaki shi dai addinin musulunci da tsarinsa addini ne wanda Allah ya tsara kayansa wanda ko ni ko kai babu wani wanda ya isa ya katsalandan a bisa hukuncin Allah subhanahu wataala ko ya mun daɗi ko bai mun daɗi ba kuma shi addinin musulunci ba wai an tsara shi bane dan ya daidai da ra'ayinka ko kuma irin abin da kake so addini ne wanda ya cika da tsarirrika wanda tsarin nan koda bai maka ba ko baka gane ko ka gane ko baka gane ba kawai imani ake bukata wala ka fuskanta wala baka fuskanta ba in dai Allah ne ya ci to kawai imani ne in ma baka gane ba kawai imani ake bukata saboda yana ɗaya daga cikin misalai guda biyu da zan bayar ba mu da tarihin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma Allah ya tabbatar mana da cewar Allah ya halicce shi kuma ya yi rayuwa kuma mun yadda mun yi imani ba mu gani ba akwai abubuwan da kafa su akai akan imani ba mu taba ganin mala'iku ba ba mu sanya suke ba amma Allah ya tabbatar mana cewar Allah ya halicce shi mu sanai masa bauta kuma mun yi imanin akwai su kuma daga lokacin da ka yadda cewar ko kake yakinin cewar akwai mala'ika ko babu to lalle ka zama kafiri saboda ka saba da maganan Allah subhanahu wata'ala so dan haka wannan hadisi da ake tantama akan na farko waye faɗi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya faɗa ko ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba to sai imani ne ya kamata imani shi ne kamata kuma sabanin yin imani ko kuma jin kokonto akan wannan hadisin lallai akwai kafirci da mutum zai iya faɗa kafirci saboda kana nema ka wa maganar Allah subhanahu wataala tunda abin da manzon Allah ya faɗa lallai wahayi ne wa ma yanduku anil hawa in huwa illa wahyu to kuma babban matsalar shine a karma kallahu wannan matsalar wasu ta dinga fitowa daga waɗanda muke tunanin cewa wai malamai ne ba ma daga bangaren jahilai ba yau da a ce dan tiktok ne ko dan social media ya fito yana faɗa irin waɗannan maganganun to zaka yi masa hukuncin jahili ne amma wani mutumin da zai iya bude ya ja baki ya fassara wai shi zai fito wai ya nuna maka cewar ko ya kafirta ko kuma ya ce ma gaba ɗaya wannan faɗar hadisin ai kuskure ne ko kuma bai kamata a dinga faɗa ba shin ka fi sanin Allah subhanahu wata'ala abin da ya dace ko kuma shin manzon Allah da ya faɗa kuskure ne bai kamata ya faɗa ba wallahi Allah aka Allah mutanen da za su iya cin gyaran Allah da sai sun ci gyaran Allah sun ce Allah bai adalci ba abinda suke kokarin faɗa kenan saboda ta suke cewa tuhumar da suke ya za a ce iyayen manzan Allah to shikenan gyaran Allah suke son su za su yi wa Allah kwashi ko kuma a'a suna kokarin su ce manzan Allah maganar da ifa bai kamata i fito i dai ta ba bai dace a ce wannan magana ta fito daga bakin sa domin mun yi imani Malam Jafar muna muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi jazakallah khairan malam jafar mun gode da wannan tsokaci mai kyau Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wa alaikum salam malam na yi ni barka dai malam da wa muke magana Ahmad ne daga jihar Taraba Malam Ahmad daga Taraba Malam Ahmad muna maraba da kai bismillah maganan da wannan da ya sauka yanzu nan ne nake son dan yi wani magana a ciki kaɗan na'am maganan da yake cewa shi littafin nan faɗin Allah ne faɗin manzon Allah ne wannan shi littafin nan wani littafi shi hadisan da yake magana a kan yayin manzon Allah eh. shi hadisan nan a abuwan da a ciki ku da kanku maluma kuna ga mana mu almajiran ilimi ko ba ka ba kuna eh. ce mana akwai hadisan da in suka zo bai cancanta da mu tsaya mu ji shi ba aka mata wannan hadisan ana kawai da shi ne a gefe wa ya faɗi wannan maganar wani malami ne ya ce akwai hadisan da ake kawarwa ba a imani da su ko ba a jin su yawwa, ina zo ko shi malam Musa akwai wani karatun shi da nake bibiya ina jinka ina jinka mala ahmad ina jinka Wanne malami ne ya taba ce maka akwai hadisan da ba a karantarwa karyata su ake ko ajiye su ake yi sake kira ba na ci a'a muna jinka fa mu gaya mana inda shi malam musan ya ce maka ana karyata hadisi ko akwai kar hadisan da ba a karantarwa to kun ji musa yusuf shi ya koya masa cewa akwai hadisan da ba a karantar da su ɓoye sake yi musa yusuf shi ya koya masa addini a haka hmm? musa yusuf shi ya koya masa to ka gani kaga wannan su ne allah ta'ala yake magana ya ce yahmiluna aw yahmiluna awzarahum wa awzaran wa awzaran ma'a awzarihim wannan sune za su ɗauki laifukan su da kuma laifukan waɗanda suka batar kun ga wannan miskinin Musa Yusuf ya batar da shi ya nuna masa akwai hadisan da ajiye su ake yi in ba su yi mana daɗi ba suka ci karo da son zuciyarmu sai a ajiye su Hello, assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wannan lokaci barka ki da alhamdulillah masha Allah da muke magana kana magana da Imran Daud ne daga Ghana Malam Ibrahim daga Ghana Malam Ibrahim muna maraba da kai bismillah Imran Imran Malam Imran Imran muna jin ka Malam Imran eh sokacin nan ke da shi shine malamai na ahlus sunna da kinan jiga eh suna kai ku bidiya sosai suna me dai suna kai ku bidiya sosai suna karfafa suna karfafa yan bid'a wasu ma yan bid'a ne ma cikin su eh don masalan abin da yasa nake nake kira shi ne shi wayannan ayoyin da suke kira suke karanto shin ba manzon Allah ya sauka aka sauko mai ayoyin ba na'am to su yanzu su da su eh, manzo Allah sharhin wayannan ayoyi ko su da su fasara ko annabi ne fasara musu ayoyin? ai ba ai ba ma wannan ba malam Imran ai abun mamakin malamai suke wa ƙarya mun gaya wa mutane nan Musa Yusuf yana ƙarya ga shankiti yana cewa wai shankiti wai ya kawo saɓanin malamai akan iyayen manzan Allah ƙarya ne sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne ba inda shankiti ya kawo saɓanin malamai ijma'in malamai ma ya kawo haka ne wani wani balarabe yayi wani magana suka suka dogo daga YouTube suka je suka haɗa kan fiji to wannan mu'tazili ne wani mu'tazili ne ana ce masa mugamisi yana limancin masallaci a madina masallacin quba wanda yanzu haka an kore shi daga masallacin an kwace masallacin an hana shi karantarwa a saudiya an gano dan bid'a ne mu'tazili ne dan bid'a wasu sun ce ma jahami ne mutakallimi to kaga wannan mutanen ba su da ilimi jahilai ne kaga su ɗauko irin wannan gawurtaccen dan bid'a irin gawurtaccen dan bid'a irin mugamisi saboda ya faɗi abin da ya dace da son zuciyarsu a ina kai postin din mugamisin ne na ga YouTube ne na ga wani kaje ka in kaje ka kaje kana binciko bice iyayen manzo Allah don kaje wani video ne spark eh a waye posted din shafin su Musa Yusuf din ne ko su waye eh shafin su eh, shafin Musa Yusuf to kun ji jama'a Musa Yusuf ya ɗauko wani gawurtaccen ɗan bid'a dan ya goyi bayansa akan karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gan shi alhazari kuma shi ma ya satan nashi wane ne alhazari to sai wani kuma alhazari eh shi ma ya doko daga eh, wurin Musa Yusuf shi ma ya satan nashi shi ma ya sa a nasa abin nan din feji eh, saboda tun daidai abin da za a yi nasu ya yi daidai shine shine tunda dai a za su yan bid'a din sun faɗa abin da ya dace da son zuciyarsu to bari su yi haɗin kai su yi haɗaka su ƙaryata hadisan ko za su iya murƙushe hadisan manzo Allah ƙarya ne wallahi ƙarya suke yi muka doko hadisi man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqalahu minan nar shin ba mu ya mu fassara shi duk wanda ke yi manzo Allah shi ma aka shi ma to ai ai kazaba alayya أي أقل من كذب كذبني أي إن دي من كذب علي أن شيء فليتبوأ مقعده من النار تو من كذبني كما أي با أن شيء فليتبوأ مقعده بني أي هذا كفر تكذيب رسول الله هذا كفر نعم أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون كبيرا من الكبائر يستحق بها العقاب zai cancanci uquba a wutar jahannama amma ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya inganta ka zaɓi san zuciyarka bayan Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na Allah Allah ya ce mu'minai in aka kira su zuwa ga Allah aka ce musu ga hukuncin Allah ga hukuncin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi to muminai suna rungumar hukuncin Allah da manzansa ne ba su da ta cewa idan aka ce ga maganar Allah da manzansa na'am babu babu mun gode sosai malam muna godiya sai ka ga mutum sai ka ga mutane suna saye kowa ya san abin da na dai amma saboda mutane ba za so su eh, a zage su kowa a ci su eh ba sa son wannan mm. kowa ya shiru sun yi shiru suna ma goyon bayan yan bid'ar suna goyon bayan bid'a Allah ya rufa asiri Allah ya rufa asiri muna godiya malam sosai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka ne malam da fatan kawo ni lafiya. Barka dai, barka da wannan lokaci da wa muke magana? Kana magana da Abdulrahman Goni daga garin Bauchi Mujaddidi insha Allah. masha Allah mala abdurrahman daga bauchi muna maraba da kai barka dai barka ka dai wato ina mamakin wanda suke cewa ba amfanin irin wannan karatu eh to amfanin salamu shine za a yi walkiya a gane shin waye waye zai yadda da hukuncin Allah ga baki ɗaya na'am waye kuma zai bi wa san zuciyarsa kwarai da gaske to malam ka duba rashin adalci da hikima wajen ta taji san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. da kuma son zuciya suna cewa ba'in da aka kama sunansu aka ce yan wuta ne ba'in da aka kama sunansu karara aka ce yan wuta ne mm. kima ne na kwana yadda za su batar da wawaye wannan ka san maganar waye wannan a na sani ai maganar waye ya san su na nijiya wannan maganar a alkalamu yudafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan alkalamu innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an ka san wane ne ya fara faɗin wannan maganar <laughs> wannan na hotoro dinnan ne alkasim hotoro eh shi ma asadu a wajen sa ya koya kuma abin takaici abin dariya gaba ɗaya maganar ba ta da asali a tarihin karatu idan ba daga fakhruddin razi sai kuma inyas da ya nakalto ta daga shehu tijjani a ƙarƙashin wa iz qala ibrahimu li abihi azara hmm. duk tafsiran duniya ka je ka duba daga fakhruddin razi sai firiya da tafsir na inyas shi ma inyas din da ya duba ya duba ya ce to in ji shehu tijjani yawa shi ne shehu tijjani ne ya fara ba wannan shubuha cewa in aka ce abihi ba ubansa mahaifi ba sai an nemo wata karina ga fa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karara yana fassara yana fassara ayar yalqa ibrahimu abahu yawmal qiyama maza Allah yace annabi ibrahim zai hadu da babansa ranar gobe kiyama ya ganshi da cikin ƙura yana cikin ƙura yayi yi na'am sai yace masa alam a kullaka ba na gaya maka ba kai mun biyayya sai yace ce yawma la a'sik sai babansa ya ce amma to yau zan ma biyayya to a lokaci ya riga ya kure kuma to malam kana ji ina jin ka to gaskiya ina ba wa shawari asalin suna na ta neman sa a waya wallahi ban same shi ba eh ina isar da na ta wannan kafa asalin suna ya daina amsa sunan shi shi ahlus sunna ne eh. saboda yana yana goyon bayan yan bidiya akwai yan bidiyan da ya fito zaki Allah karara ya ce Allah bai da tausayi ya fito ya janye kalamunsa ba asalin suna ne shi masa albasa ya zo yake cewa ba haka yake nufi ba shi shi ayoyi gani yake abin abin takaici da ina jin ka ina jin ka wayannan mutane wayannan mutane suke kai tattal suna cewa an ka ce a bihi ana nufin wa ne dan Allah wani irin hankali ne zai dauka ana magda direct kuma sai a a faɗi wani magana wanda ana nufin ba naka bane ko ba za a wannan mun riga mun musu raddi malam mun riga mun yi musu raddi sosai mun ba da amsa akan duk waɗannan abubuwa mun musu raddi mun ba da amsa shi ma suna nufin yayin baban su ne ko su ta <laughs> wala Abdurrahman ai waɗannan mutane kawai a wuce su a bawa mutane karatu a ba da amsa a ci gaba da karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaba da karantar da addini wannan shine kawai Allah ya datar da mu muna godiya sosai mun gode jama'a nan zamu mu da to ga wani kira na ƙarshe ina ga shi ya kamata mu ɗaga sai mu rufe